سوى من الخوارج يا من من الكفر في رمضان الله صلى الله عليه وسلم وثبت خوارج و سورة الخوارج جمع خارج وهو الذي خلق طاعة الإمام الحق والله كتما خارج يكون خوارج سورة وإن لأن تاواي وإن لأن تاواي da shugaba ne imamin musulmi wanda ya cancanta an tabbatar da shi masa tawaye kamar da suka yi masa yadda aliyu kamar da suka yi masa yadda usman وأعلن إتيانه يتكون يتكون شدى غنة المسلمين وألب عليه بعد أن يكون له تأويل إن ينا تأويلي كنا يكيزم وخارجي هكذا سبو دول إذا أبرت تكون كنجو مسلمين وعلماء الشريعة يسمونهم بغاة أصلي شرع أنا كرنسو البغاة ما سمي الظالمين to su jawa sun kasu zuwa kashi ashirin ƙungiyoyi farko da aka shiga ba su wata ƙungiya in ba ta sunna ba haka ake farawa ana tafiya su wanda kafa kungiya yana tafiya wani su shi ma sai zai ga wurta ya bunka su shi ma sai sa ya kawo sunan shi yasa duk kungiya da ta ji an kika ta da iya iya haka duk kowace su daga wanda ya fara yanzu yana tafiya wani shi ma yanzu ya gano na shi ma ya kalle sai kafa ta ƙungiyar ana na wani shi ma ya kalle sai kafa ta ƙungiyar yanzu haka ake tafiya da haka duk ba Allah yake nufa ba وثوارهم عشرون فرقة وهذه أسماؤها سنك سجوها أنجيوي أشرين نفرق المحكمة الأولى سنة سبيتنا إيه، كنجا أيكنا نبيو كنجا تأيكنا كنجا تبيو الأزارقة سأنا كما تأكو النجدات نهو تهدو والأسفرية ثم الأجاردة المفترقة فرقة منها الأجاردة سكوة سكوة سكوة سكوة سكوة سكوة cikin su akwai alqazimiyya wa shu'aibiyya wal ma'lumiyya wal majhuliyya wa ashabu ta'ati wa ashabu ta'ati la yurad biha Allah ta'ala da wannan su kuma suna ganin cewa wai ibada fa ibada ba ba ne neman kusul kiddan Allah da والسلفية والأخنفية والشبيبية والشيبانية والمؤبدية والرشيدية والمكرمية والحمدية والشمراتية والإبراهيمية والواقفة والإبادية هو أن kungiyoyi na kwarija إجماع yi ijma'i akan matsala guda على wa ajmaru dukkan cikin ijma'i duk kungiyoyin kawarija sun ijma'i cewa sayyidina ali kafiri ne sayyidina usman kafiri ne wa ashabu jamal da wannan kai yakin jamal da su ai kowa san wa waka yakin jamal ko wal hakamain wa man rafiya bi tahkim masa wa wal hakamain da wanda suka ga duk musulmin da yake lokacin da aka yi za'ayi a yi sayyidina ali da muawiya lokacin da mas'ala ta tashi wa in suka ga da hukumai ne duk wanda suka ga da hukunci duk ɗan kungiyoyin da sun ce kafirai ne abin da ake cewa kawar jawa ke nan yan tawaye ko wa'anda ke tawaye wace na tawaye limami na gaskiya shugaban musulmi wanda ke tabbata ya cancanta aka ɗora shi sosai tawaye su ce su za su yake shi za su tare hankali kamar da faru zamanin sayyidina Usman kamar da faru zamanin sayyidina Ali Allah ya dukkan su sun yi ijma'i kan cewa sayyidina Ali kafiri ne sayyidina Usman kafiri ne duk kungiyar da ta suna ba yadda za a ke ta kawo mun gane ko to Allah ya kiyaye yasa من زعل الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di quddu alaiha قال حدثنا محمد بن رمحي ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال عن كربلاء سيدنا جابر بن عبد الله الله يكرمه وكذلك اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيران من انصرفه من هنين wani mutum ya zo wuce rana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin aka dawo daga yaki Hunayn wa fi saudi bilalin fidda a lokacin da ya zo an dawo daga yaki bilal kuma ya kama sa haka akwai azurfa a ciki mana akwai kudi a ciki manzo Allah yana tsira yana rabawa yana tsira yana rabawa ba ta yaje da ko ɗaya a gidansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'ti an-nasa manzo Allah yana tsira ba kirgawa in sai danka abin da yake dego abin da yake dego kama abin da yake dego ba kirgawa in Allah abinda Allah ya ce kamar Allah sai ya baka ka'ida kenan Allah ya baka mulki ko ya baka iko talakawa ka bar su fara jin daɗi sabanin Najeriya mai mulki mai uku shine kudin ke halinsa shine zai ji dadi ila ka shawo Allah sai aka kasa zama lafiya manzo Allah ibo wa'i sai sai yaqbidu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha wa yu'ti an-nasa فقال sai ya ce wa ya faɗa wannan mutumin da ya zai tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga manzon Allah ibaya ba wannan ibaya ba wannan ibaya ba wannan ko ba a kai wajen sa bane ko ba a bashi bane ko ba a bashi da yawa bane sai ya ce ya Muhammad i'jil ya ce ya Muhammad kaman ba hausa Muhammad sai adal ya Muhammad i'jil ya Muhammad sai adal kaman ba hausa kai Muhammad kai adal ko daga cikin kiran sunan da hukumin da aka zartar duk a mun nan da mun gani ko yace ya rasulullahi ya nabi ya nabi ya Muhammad i'dil wa ya dal qala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waila wa man ya ya'dilu idan lam akun a'dil in ni bai adalci ba wai bai adalci a gurin kasa ba lakar shirku wa masirku in lam akun a'dil ya manzo Allah ce tabbas na ta bi na ya kasara in bai adalci ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da abin da yake manzon Allah ne kowa ya san rayuwar manzon Allah ibada ce sai wahayi amma duk da shi manzon Allah ya kibtu wa hasirtu idza lam akun a'dil yace in ba yi adalci ba na tabe kuma na na yi kasara a ce duk wanda baya adalci zai ne kuma kasarar ne ko da yana kan mulki ko da ya tara duniya in ya zama da manzo Allah ke in mai adalci ba na yi kasara na tabe ka tabbatar da duk wanda baya adalci ka tabbatar da shi sababbai ne kuma kasarar ne illa man kun adil fa qala umar bin al-khattab sai sayyidina umar yake رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق يا من الله نجي هنا برد ندامة كشف المنافق فقال كما قال لك معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي تعرف جوا أي كل واحد يكفي تعب الناس يكفي ما أنا كم وأحيانا على بكر أثينا إذا لم إذا ما لم نجد إلا أخانا ما هذا معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا كان يكفي لأن لم نكمل وأصحابه da ƙuri'arsa ya ƙara'una al-ƙur'ana suna karatun al-ƙur'ani la yi jawo zuhana jirahun ba ya wuce makoshin su mana ba ya shiga zuciyarsu ba sa aiki da shi ba ya yi musu amfani yamrukuna minhu kama yamruku sahmu min ar-ramiyya suna fita daga addini ga addinin musulunci kamar da zaka harba kibiya mai karfi zai shiga cikin dabba ya fita baya tsayawa ba ta lokaci ko kaza haka sai fita a cikin musulunci ma'ana karatu suna alkur'ani baya musu amfani ba ta aiki da shi yasa suna fita cikin addini wata riwaya in suka fita ba za su taba dawowa ba cikin addini to gashi wannan magana da yake duk malamai sun ijma'i duk wanda ya gashi manzo Allah ya saka to wannan wannan ya Muhammad idil ina mana ya Muhammad idil kai adalci na ka ce kai adalci ne ke na kama ka da shi ma'ana ba kai adalci kai zalunci ke in ma to an kai adalci kuma a ce kai adalci to akan haka ne ke hukuncin sa eh ya bar hanya don me yasa ba a ce yayi kafirce ko yayi ko a kashe shi ba gashi an ce a kashe shi manzo Allah ya ce a da ya gaba da koko yayi ko me yasa ba a kashe shi ba eh sai manzo Allah ya bayyana ba yake abin da yasa in aka kashe shi yanzu kuma sai mutane ke to yanzu kuma ya fara kashe mutane sai kowa ya san na yi mana hikimar da ta yasa duk inda ake addini akwai manya waɗanda ake wakiltawa manya-manyan al'amura suna kallon al'amura yaya za su je su dawo sawa addinin musulunci ne ko addinin kiristanci in aka bar al'amari duk hannun yan sakiti ba yadda za a yi a zauna lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya mun gane ko قال حدثنا Muhammadu بن musanna قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يا بن سعيد يقول اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخبابي قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث قال حدثنا حماد بن الثري قال حدثنا الاحوص ابن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذاحبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ينا قومنا من الله صلى الله عليه وسلم أقصى اليمن دوك يرد أقصى محراج تيت الدنيا يا إذا كسا كسا جبين سباز مع أولي جبع ساقوم إما إذا أجكا كفاتا وتأكد جيني في أكا أكا من الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر فمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يرى وأن أبوه وأن البوكي فكان متوهد بين زر أربعة مضاف نفر مضاف إليه فمن ذلك الأقرأ بن حادث يعني هذا مو إرادة أقرأ فيتي بين أربعة نفر الأقرأ بن حادث يعني هذا بدل مسابقة وأصغر يعني سيتي بين أربعة نفر سيتي الأقرأ بن حابث يا زي زمو إعراب أقرع بن حابث يا زمو الأقرع بن حابث خبر للمبتدا معروف تقديره هو أو هم الأقرأ بن حابث الحنزلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاقة العامري ثم أهل بني كلاب وزيد الخير الصائي ثم أهل بني نبهار من قال عندك بين أربعة نفر يقول الأقرأ ابن هابس معنى أكبر أكبر يعني إنك الأقرأ ابن هابس كل اللي أسامه مكتا الأقرأ ابن هابس منه الأقرأ ابن هابس مبتدا منهم خبر مبتدا أبو بخبر مبتدا ما زو كوكو منهم كوكو هم مبتدا كيان على سكره على رفع الأقرأ ابن هابس خبر مبتدا الحنزلي وأوينا الواو والعطف وينا وما جعبر كل معطوفات عليه kala yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukin ya ba waɗannan mutane guda hudu fa bat quraish sai quraishawa suka yi fushi fa qalu sai suka ce atu'ti sanadid najdin wa tada'una quraisha da suka yi fushi abin da suka rage ne suke yanzu za ka dauki dukin da aka kawo kana raba mata min najdawa mu ka kyale mu abin da suka faɗa ke ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam yake inni inna ma fa'altu zalika li ata'allakahu abin da yasa kaga na ba su ina tattara zukatan su ne ina rarrashin zukatan su ne kada su yi ridda fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo kasbun lihiya mai gemi satan gemu mushrikul wajnatayn mai manya manyan kunduki za'irul ainain mai kwarmin idanu idanu sun shige kansu ناتئ الجبيل ميقاته بوشي محلوك الرأة تباش ملاي أسر صفة سكية من ذلك إيه. من غاني كو ذاك نعم كل لكم انت من يمنى فأنا إذا نتفي شجي أجي فأنا نجاش آت وغشي ملاي أسر بهذا بهذا فقال سيدي اتق الله يا محمد فجئت رب الله يا محمد قال ان الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ان اطيته ان صبر الله عليه وسلم اي امنني على اهل الارض ولا تامنون yanzu Allah ya amince da ابو abu mutane a doron kasa ya aiko ni manzo ya amince da ni akan mutane قال ثم أدبر الرجل زي ما كنا يقام حين يعيش في جبال بايا فاستأذن رجل من القوم في قتله سيواني أكسين وإن لك يزونا أوجه أكتي خالد بن الوليد نه أكتي سيدنا عمر نه يرون أنه خالد بن الوليد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم إن من دئ دئ هذا qauman yaqra'una alqur'ana yace a cikin tsotson wannan mutum za a samu zuri'a da za su zo suna karanta alqur'ani la yujawizu hanajirahu baya shiga makocin su mana baya shiga zuciyar su daga harkan sai ke kawai yaqtuluna ahlal islami suna kashe musulmai wa yad'una ahlal awsani sannan su kare masu bautan gumaka يمرقون من الإسلام كنا كتا كنا ثورة كتا أشكمسلين كما يمرق السهم من الرمية كما يبدأ كبيا كتا دقا كتين أبن دبا لأك حربا أك حربا أنا حربا وكبيا سيا هيكي سيا هيكي سيا هيكي سيا سيا سيكي واسي لئن أدركتهم من قال لك والله لا ظهر السيس غانا نيسو لأقتلنهم قتل عادي دانا يموس كسل كاردين سيني عادا واجي نعم. عادا واجي سمودا واجي يقمك كسل سيسي فهل ترى لهم من باقية ترى جميع أقول سورة أكتب هذا في قتل عاد أو ثمود جيني كيف الكربين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن برهبة في أديم مكروه manzo manzo Allah a sayyidina Ali ya aika manzo Allah dinariya a cikin fata da kafo fata da aka jeme shi da karas lam tuhassal min turabiha ba a furarra ba ta ba a rabe ta da kasanta ma'ana ba a wanke ta ba a tace ta ba ba a tsaftace da da kasan yadda aka kawo haka sayyidina Ali ya dauka ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qasamaha baina arba'ati nafar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan dukiyar tsakanin mutane guda hudu بين أولينة بن حسن والأقرأ بن حادث وزيد بن الخيل والرابع إما القمة بن أولاسا وإما عامر بن سفير أنا مش كثير أتحين بس جاتيني عامر بن سفير فقال رجل من أصحابه سيارة مسلمة فرات صحبي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء سيارة أي مرة كثيرا كان أبا مؤمن بأنسان وإذا كان قال وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلا باري إسهو من ذا الله صلى الله عليه وسلم قاعدين دوا إن صحابيتي وإن أكبر كمومون في تنشدت أباب كتن كما دوا إن أكبر يوا معنا أي ديني كي نقو باي ديني انا معنا ينا غنم باي ديني انا ألا فقال في من ذا الله كي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء كتب ذاك أمن كمين با نيني أمن تكي أمين من في السماء وأمين من في السماء أأمنتم من في السماء أأمن أم أمنتم أم أمن أين الله قالت في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء labarin sama na zuwa ne safiya da yamma kullum wahayi na sauko min da safi da rana da yamma kala yake fa rajulun ra'irul sai a ciki mushrikul wajnatayn mai manya manyan kundukuki kenan jabha mai katon goshi mai katon gemu mahluqur kuma yayi mushammirul izari ya daura sa kaina kenan يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم اتق الله الله فقال كما ذا الله كي ويلك أو لا تحق أهل الأرض أن يتقي الله بل كيف واتي ستة لهم فروع الله أدور كفا قوين لكي تجد أي فروع الله قال ثم ولى الرجل مثل في كام حين يكفي فقال خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد يكفي يا رسول الله ألا أضرب عنقه يا من ذا الله من جعل نكشف ولا فقال لا لعله أن يكون يصلي وتشكيله يلعب ليوا إذا مو يلعب صلى قال خالد وكم من مسلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه يا خالد يا مريم ما زال جاب يا رب الله مثل ما صلى ابن سفر بقى يسوس يضرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال لك اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس اي ما زال كي اني با امر كني نتاجا بكا كما كان انا غني نك يسوس يضرا ابن ده اتقي انا بس نك اي اي نك هو ما الله ده هو يا ابن ولا اشق بطونهم باقمتي نتاجا كي سنك ابن نك كي با قال ثم نظر إليه وهو مقصد ثم قال الله يكتب لو أن مسلم يا رسول الله اتق الله سيك إنه يخرج من ذئ ذئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا سيك أتكين أصلا وأن مسلم أزري أزري za a samu waɗansu mutane da sun ƙware a cikin karatun alkur'ani rasban la yujawizu hanajira ma'ana saboda ƙwarewa cikin haddar sun ƙware cikin karatun alkur'ani sun iya karatu amma daga bakin su yake baya zuwa zuciyar يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سنة ar-ramiyya suna fita ne daga cikin dabbar da aka harbe da قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود من قال لك والله لا ذر السوء أن متاني دانا يكيس دانا يكيس دانا كيس سبتي كاردنج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة بن أولاسة ولم يذكر عامر بن طفيل وقال ناشئ الجبهة ولم يقل ناشئ ناشئ هذا هذه الفرق هذا هو الفرق بين الروايتين ناشئ الجبهة ولم يقل ناشئ الناشئ الناشئ والناشئ ما لم بنقول وزاد فقام اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا قال ثم ادبر فقام اليه خالد سيف الله وقال يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا فقال انه سيخرج من بئر هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا وقال قال عمارة أسرته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حسن وعلقمة بن أولاسة أو آمر بن الطفيل وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من به هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت لها بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري فسالاه عن الحروريه يوزو وجن ابو سعيد الخدري سكت ليس سوى من حروريه هل سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها وكاتب منذ الله انا رجعنا جميل متاني في روراء حروريه ثم وتكون بياتي حروريه قال لا ادري من الحروريه yace ni ban san suwa da wata kungiya ce haruriya ba ma'ana da ji manzo Allah ya faɗi wani abu game da su ba walakin ni sami da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace abin da naji shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ya kharuju fi hadhihi al ummati wa lam yaqul minha yace manzo Allah ya kharuju fi hadhihi al umma wa lam yakul yakhruju min hadhihi al umma ma huwa al farq bayna fi hadhihi al umma wa min hadhihi al umma هل هناك فرق ما هو يخرج في هذه الأمة من هذه الأمة والنبي daidai cikin waɗannan al'umma ko daga waɗannan al'umma fi hadhihi al'umma cikin waɗannan al'umma min hadhihi al'umma daga waɗannan al'umma kilahuma hawa jarfi wa min walakin hunaka farq in yace fi hadhihi al'umma cikin waɗannan al'umma za su bayyana amma ba daga gare su ba mun gane ko قوم تحقرون صلاتكم مع ثلاثة ليس وإن كنت أن ذكرتم أي كنا صلى كفر كنا صلى كفرين صلى ويقرؤون القرآن لا يجاوز خلوقه أو حناجره يمرقون من الدين مروق السهل من الرمية فينظر الراني إذا سنة فتا دقا دقا سنة فتا دقا أجل مسلمتي كمن يد محربي في حرب كبيرة كبيرة تجي تقود فينظر الرامي إلى نسله mai harbe sai ya kalli in ya harba ya ɗauko kibiya sai ya kalli sandan ya gaba jini ya kalli kunnayen ya farfe wurin kunnayen ya babu jini a ciki ya kalli sankara ya kalli inda zakar da ake fadin duk babu jini a ciki wace irin kibiya kenan ta harba ta fita ma'ana saboda tsananin fitar da ta yi ba ta ɗauko ko ba ta ko ba ta ɗauko ko ba daga cikin dabba ila rifafihi ya kalli ya kalli inda ake inda ake zuba a ruwa fa ya tamara fil fawqa yayi shakka a cikin kaddara الفوق عند اكيسا وتر ان محربا هل عليك بها من الدم شيء يدوك وانا يقول الله يدو بيجو ابن دي حربا يقبا جني اكي كوتر وسي سيك شكا يا ابن يدم حكمي وانا مثال مثال رائع يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ايرن قد ثورا في تارس في الدين المسلمين يسا دي جدا مسلمين فلا يدم حكمي تاواي بومي انا كثير بشيني احنسني وانا قتاني فابو بولي سيغا إيه، كيف هدر الجبا da kuma lalabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'amuran nan yanzu aka fara su da an fara sayar musu haji za a kashe su mutane su fara su ne yasa in aka fa shari'a in a state ko a gari ko a kasa ba kowa zai ce ta magana kaza kaza kaza kaza kaza kaza kun ta kura mana ta zo ta ce eh ta yi zina shi ne yake kuma a jefe ta kuma zana lafiya ya kamata manya-manyan al'amura ba kowa ke da fada ba sai a samu manyan mutane waɗanda suke tsinkayar suke ganin suke kallon abin da zai je dawo ba daga zarar shari'a ta tabbata kan mutum ke mutane a'a sai an kalli kowace fuska wannan abin an zartar ma wajen wani amfani ne sai a kalla me zai gyara me zai tsara manzo Allah cewa kowa ya tabbatar da cewa wanda ya wanda ya yarda ya shi wanda ya zaka gashi ma sun ce mu kashe shi manzo Allah ya ce musu haramun ne ku kashe shi da ce halaka ku kashe shi ma'ana hukunci ya tabbata kan ta mm. amma sai ce kada mutane su zo su ce gashi ma ya fara kashe kansa Eh, ya fara ya fara kashe ne abu abokansa wannan matsala ce ta sallan ta maza Allah ya kiyaye mun gane ko to shi sai wanda suka fahimci sai suka fahimci musulunci su su ne marja bare zara dora ba su kuma mashi alƙalin ba a sai an ka sai an samu manyan malamai su ne za a yi matsala ta kai karshe to menene ake gani cikin wannan abu ba su zafin zartar da hukunci shi a gan kallo ba a'a in an zartar da hukuncin ne zai haifar zai kashe shari'a zai kashe hukuncin da ake yi zai kashe addinin musulunci ko ba zai kashe ba in ya zama zai haifar ma musulunci babbar illa sai a yaya sai a mai malami sai a mai malamai wanda suka yadda za su tafiyar da al'amari har kowa bai kowa ya ga cewa abin da aka yi an yi adalci kuma sai kana kana da hujja ba ka da hujja kai ma sai a fitine ka dan me za a ce kaza lalle sai a yi kaza lalle sai a yi kaza to ɗan ka tafi to duk inda aka sana sawa a musulman da kiristan abin da haifa abin da ke hana zama lafiya kenan a Najeriya musulman har al'amarin hannun yan ta cike yara ne matasa ko wane ne da wanda bai kushi da ilimi ba da wanda ke yan lakta a yi ayi lakta a yi akabara Allahu akbar su ke zartar hukum haka su ma yan kiristan akwai manya manyan mutane a cikin su waɗanda suke da a ce za a danka al'amari a hannun su ba za su yarda a zubar da jini ba don suna da hankali sun san me zai je dawo su ma al'amarin hannun yan ta cike suke ma a je a auda a kayan yaki a zo a ce a je to shikenan sai a kola dukiyar wannan a je a kakkashe mutane a rasa wane ne ya ci ba a cikin wannan abin da قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري وهو السند قال وحدثني حرمله بن يحيى واحمد بن عبد الرحمن الفهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني ان ابا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما ابو سعيد الخدري يسمونا زونا جمع الله ينا رباوا مي باير واكي رباوا كاد انت دي سعيد ما غرا الا في بطن بوي اتاه ذو الحويسرة سي ولم تلاقي في ذو الحويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل صياما فانك يا عادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ان لم اعدل ان بي عدلت بواي زي عدلت ادوني النار معنى ما في قوة عدلت جنون سبو ده وحي تسوكومي انا يكو ما جارا من اكيوي معنى ابن نيما وحي نيزو سيني هل خبت وقتلت ان لم اعدل تبت ناتائي ناي خسارة ان لم اعدل ان بي عدلت kisa duk tun daga shugaban kasa har minista har gwamnoni har mai gida a cikin gidan da iyalansa wallahi ba kai adalci ba sai da wasu فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ما قال لك قال شيء da a ce jininsa bai halatta bane manzo Allah zai ce da sayyidina wane zai kashe wanda jinin sa bai halatta ba sai sai Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala alim amma nan sai sai da'a dale shi da a ce jinin sa bai halatta mai manzo Allah zai ce mata haramun ne kake bai halatta ba sai ya masa tsawata masa a nan mun gane ko yasa da zarar an kafa shari'a shari'a ta tabbata farkon mataki ana tafiya a hankali a hankali a ce an karshe ayar shi kenan abin in gari duk duk wanda kamar su jaji Allah duk wanda kamar su kenan za a jinje kai to kuma ne shi kenan ya za a kenan abin zai kafi yadda ya kamata daga zarar shi kenan an kama shari'a yau shi kenan za a yi sabon rai wani an kama suna shan giya wani an kama suna an kama su shi da ba wanda zai gani sai dai suna yi an kama kaza shi kenan a kawo su sai a sayar musu da haji gobe kuma a je to kuma ya alamar da ke ya za a yi ya kenan kamata a yi sai shi da dubu a wani ya kai fata a yake masa hannu wani ya kama da rana ɗaya hannaye nawa za a yanke sati mai zuwa kuma hannaye nawa za a yanke a to shi ke nan tun da musulmai yanke hannu da suke yi wanda sai ce abar musulunci wanda ta abar shugaba dama shari'a sun ce kansu kake aiki wanda ke kaza kaza wanda ke kaza kaza wanda ke kaza sai a nemi manyan manyan malamai yaya za a tafiyar da al'amuran sai da al'amari ya tafi daidai har arni yana buƙatar sha'awar shiga addinin musulunci mun gane ko sa'annan kuma wannan nassin na nuna cewa kowane ne kai mai wa'azi ne ya da addini musulunci ba ka isa ka ce wani ba zai zage ko zai bata maka ba in ya zama na manzon Allah shugaban adalci an ce eh ya Muhammad to kai waye ba za ka zage kai waye ba za a yi kaza ba kai waye ba za a yi kaza ba kai waye ba za a yi ma kulle kulle ba fa qala ja'af ba inna lahu ashaban yake yana da mutane يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إن كذا سنة صلى في تارينا لصلتها معنى سنة يصلى يرجع كتماتا وصيامه مع صيامه إن كذا سنة أزني في تارينا يقرؤون القرآن سنة كرمت القرآن لا يجاوز تراقيه بايا أفشيج مقوشين ثم مقوشين mana baya kai zuciyar ke ba dan Allah ke ba ko mun kware wani cikin karatu kuwa ba dan Allah ke ba ba suna yi ne dai aiki da shi ba a'a suna yi ne dan riya dan duniya يمرقون من الاقلال كما يمرق السهم من الرمية هنا تورا كيكي وارد السلمسلين كما يدى كيبيا في شغاس في دبا تبتلا ينظر إلى نزله فلا يوجد فيه شيء إيه أكل لسن إيه أكل لسن دان أبن أكل من كيبيا باجني أكل لكم نايا كرفة باجني باجني أكل لإن أجي تتاوى باجني أكل لإن أجي حربا إن دو أغباء إن جنية تبا كو تاكي كيبيا تاكي تاكي فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رفاته فأنا أقلي عند أجل زبر فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى مزنيه فلا يوجد فيه شيء أقلي أقلي كرم أجل تجد فلا يوجد فيه شيء وهو الكذب ثم ينظر إلى قبضه فأنا اقل كنا ينكبير كرا فانكنا إنك شغاف ذكيو فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والجمع معنى كبير ساتير إيه؟ الدنيا لترسل سيشيدي لكي تكتب لك سبق قريبا آيتهم رجل أسود إتي ألاما سوء أقوال بل إمة أسكين إهداء بديه مثل سبي المرأة إن دمع توتا قدابي ساكن مسلم أو مثل البضعة تجرجر كوكو آآ إن دمع توتا قدابي ساكن ناما نيدي تهوى ما نايكم برهورين هنا روا يخرجون على ذلك فرقه من الناس ذات بيئة لوكا سنة مسلمة suka rarrabu zamanin sayyidina Ali da Muawiya kenan zamanin sayyidina Usman da Al-Hawarija aka zuga su daga kasar Masar daga ko ina da ko ina aka zuga su aka ce sayyidina Usman yayi zalunci suka gamsu haka suka zo ka kashe shi kuma sai sun su hadu manzon Allah ne sai sun rikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال أبو سعيد أبو سعيد يقول فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء بك وناس وأن لك من الله يفعل وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه يقول إن شيء سيدنا علي يا كيسو ألوك سنة كربة سيدنا علي فأمر بذلك الرجل فالتمس دعك كيسو أرسلت تاخذ تعرف أبي أبنشك ولم تنزع فميش جوانا سفا كذا كذا أبن من الله aka je aka bincika aka bincika ba a same shi ba aka zo sai nan yace wallahi ba karya ne ba kuma ni ma ba karya ne ba ku je ku bincika ra ku same shi aka je ana bincika da same shi cikin wani kango ne shuki aka same shi aka kawo za ku da manzon Allah ya fa wujida fa uce bihi hatta nazartu ilayhi ana na'ti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladina aka aka dauko shi aka kawo muka kalle shi sai yanda manzon Allah ya sifata shi haka aka same shi قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي ابي عن سليمان عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته من زعل الله ان في امته من وقت في الامه يخرجون في فرقة من الناس za su bayyana a lokacin da jama'a kan su rabu sabani daga كذا wannan na كذا shine kaza wa'annan فيما هم التحالف علامة وأن المتاني تلاف بينا علامة شيني أسل سنة يوان يأسل وأن بايا نون سوى أسل باري لكيو علامة كي علامة يكا يزمو أبيني حلتا فوع عندي حرمتا وأن أسل علامة من استحالفتا من غاني كو خلق شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى طائفتين إلى الحق يتي وند زي كشتيني وند كتسب بكتيا أتكين كنجي ودادي بكتيا قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا كما قال الله عز وجل ثاني أو قال قولا زي الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض يتي سبب يبكي ثوري ثوري واحد من مثلين kamar mutum ya ɗauki kibiyarsa ya harbi abin da yake son ya harba yana harbewa kibiyar tana shiga fitewa take ko saura tsaye a ciki tana shiga fitewa take a cikin manzo Allah ke haka suke fitewa a cikin musulunci fa yanzu wa kin nasli fa la yara basiratan سيك اللي كرر سيك اللي كديه سيك اللي فكنا فلا يرى بصيرة أي فلا يرى دم وينظر في النبي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموه أبو سعيد سيقوفني أكيسو كن كشيس يا أهل العراق يا قومة العراق قال حدثنا جبال بن فروتي قال حدثنا القاتل وهو ابن وهو ابن الفضل الخزاني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق yace mutane وان mutane za su bayyana za a yi yaki wanda ya fi kusa gaskiya shine zai kashe su ابي malamai suka ce kusa da قال حدثنا ابو الربيع الزهراني والنصر اذا كان ناصر سيدنا معاويه imam Abu sahabi ne gare ba farkon ki ka zarge shi kina kai Allah ya saukar wannan lokaci kamar yadda Allah ya saukar da kake cikin kowane lokaci dan sai yadda zaka yi in baka in baka gane ba kai ta jara kaddara kuma ba ta tawa zaka biya ba in kai hakuri karshe sai Allah zai nuna maka abin da yake قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يتي متى الأمة تذكر تتشي ديو لكنا ذكر شكرا ثاني سو أتتي سيغا خواج جاتي بيتو سنا قرناء اكتن سو ما سودا سنسي تتا أدين مسلين شك أما تنسى سنا سائر لغا مسلين شك ذكر سي سي قرناء بلا يليقت لهم أولاهم بالحق وان ذي كشي سو سيني هنده بكتشتا بكتشيا سيني عرف سيدنا علي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تملك مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق قال حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن الضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقه مختلفه السنه والحديث يبين يبين cewa ita mutane za su bayyana lokacin da kan mutane rarrabe yaqtuluhum aqrabu ta'ifatayn min al-haqq yace wanda كتب kashe su shine wanda باب التحريج على قتل الخوارج باب اللي يزول لك أي kaitarwa a kashe قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشد جميعا عن وكيع قال الاشج حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حيثما عن سويد بن غفله قال قال علي ابن علي يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقول وإن علي يسلي إني مخمزنا حبيبي لك مرزان الله صلى الله عليه وسلم والله لفادو لجبنا ياتي من صوتي لبقنا ما مرزان الله قريا أنا إن جاي مكو بيان لك حديثي لك مرزان الله صلى الله عليه وسلم بنا إما الله قريا بارا نفادو لك سمع كومي نيني زي فاوري فارو مانا غاري مكتي وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب صدق amma in zan zan sai da ku tsakanina da ku to mutum dan adam yana ijtihadi zan iya abin da na ijtihadi na gani sai na faɗa muku amma zan ce riwaya zan kar da manzo Allah wallahi tallahi ba yadda za a yi na faɗa na faɗi abin da manzo Allah bai faɗa ba sami ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa sayakhruju fi akhir zamani qaumun ahdathul asnani manzo Allah ce karshen zamani wa in mutane za ta bayyana masu karancin shekaru sufaha'ul ahrami masu karancin wawaye يقولون من خير قول البرية suna faɗar gaskiya amma ba da niyyar gaskiya ba shine min khair qawl al baliya suka ce la hakima illa lillahi kuma illa lillahi magana ce gaskiya ko amma كلمة حق أريد بها باطل أبن فلا قصي أك فلا قد في الله جاءك المنافقون قالوا بعك بني كم سمي والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إن المنافقين لكاذبون في ماذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك بعك بني wannan magana cewa manzo Allah manzo Allah ne akwai ƙarya a ciki akwai abin da ba su da kyau a ciki to amma sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu sai da aka tabbatar da wannan magana Allah madaukakin sarki ya san tabbas kai manzon sa ne sannan kuma yake amma fa wallahu yashhadu innal munafiqina akadibun lallai Allah ya san ya shi da cewa munafikai ƙarya suke a cikin cewa su sun da cewa kai manzo Allah karyatawa ma ana kai kai manzo Allah bane a'a ya tabbata ana ta cewa su sun shaida su gamba su bai cewa ba cikin ƙarya su sai zan kace la hukuma illa lillahi duk duniya da wanda yake babu hukunci sai da Allah Allah kai shi da hukunci za a abin da yake masa bai daidai ba to amma me yasa suka yi haka saboda su samu dama su kafir da sai yasa aka ce yaquluna min khairi qawlil bariyya yaqra'una al-qur'ana suna karanta al-qur'ani la yujawizu hanajirahum يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا أجرا لمن قتلهم أقول لا دامي إن بي وغير عند الله يوم القيامة قال حدثنا إسحاق إبراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس وحول السند قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن هاي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد وحول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وحول السند قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن محمد عن عبيده عن علي قال من قبل سيدنا علي ذكر الخوارج فقال يا أمتي يا مغنى من الخوارج وكيكي فيهم رجل مخدج اليد أقول لك أكيد ما يقول كم خنو متوية خنو نكتش خنو أو مودا اليد كل كلهم بمعنى واحد أو مخدوم اليد كل معنى واحد لولا أن تذكروا لحدثتكم بما وعد الله بما وعد الله الذين يقتلون بعدين كده في كيويا كدوغرا كلا جند ذا أفتا مغرابا ذا مجدون يتكيس با نجي إنكم كجي كدوغرا عيكي با لا أنا بينا مكو لا دا من إنبيان لمن الله فلا دنجني بيحفظ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت انت سميته من محمد صلى الله عليه وسلم من روايه سنه كما ابن علي كي كجيو ده من الله فدي هكا قال اي ورب الكعبه اي ورب الكعبه اي ورب الكعبه يجي إيه، نار الى ابي الكعبه ناجي من الله فدي هكا ان صوته قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي ابي عن ابن عون عن محمد عن عبيده قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن قهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه سيدنا أيها الناس wanda ya bada labari ce ina cikin sojojin da suka je yakan kawari tare da na aliyu sa abin da ke bada kuma ke ba ku labari na gani ne na ci da ni a kai na ci ne kuma na gani ga abin da sai na aliyu ce ayyuhan nas inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa yakhruju qawmun min ummati wa an kuma tare ba ta fita ba ta fito cikin al'umma al'ummata yaqra'una al-qur'ana suna karatun al-qur'ani ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء تريدك يا قراءتكم القران معنى انك جئت ما قراءتك القران تكارين ما قراءتك ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ان كنت تنا صلى ذكرت ولا صيامكم الى قيامهم بشيء ان وصل اذن يسانا واذن لكم من الخميس تسوي تسوي ايتي نقوم تو اذن كوانا با داماني كيف تسيب دستي يقرؤون القران سنا قراتون القران سنا قرات القران يحسبون انه لهم وهو عليه سنا زكنتي وقراتون القران لا دايتي لكم لكن نقول لك ليس في سام لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه صلى بايا كده معناها مقويا معناها بايا كده يقول لك بك في كده بعد ان الله كده ضبط التاوانيه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على مثال نبيهم صلى الله عليه وسلم لاستقلوا عن العمل yake da sojojin da za su je ان yaki waɗansu masa جاوا kawari dawa da sun san ladan da aka sanar da musu daga harkin manzo akan harkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وآية ذلك عدد yana da damfi amma ba shi da jira'i mana mai guntun hannu ke ko ala rasi abu bihi mithlu halimati sadi akan damfin sa sake bakin nono mai mana kumuriya wani wuriya kumura alaihi sha'aratun bidun akwai fararen gashi akan wannan wajen فتذهبون الى معاويه واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم sai ku kama hanya ku je Muawiya Sham wurin Muawiya sannan ku bar waɗannan mutanen da aka ce ba na kwarai bane ya kan su da ku fi barari ku sun za su maye muku a cikin zuriyan ku واموالك بدون بهذه يوم والله ما رسول الله اني ارجو ان يكون ان يكون هؤلاء القوم يكفي ان سوف تسيئوني في زمن وان سيئوني فانهم قد تفقوا الدم وزبدتهم الحرام وزبدتهم من الحلكبة واغاروا في صرح الناس سوف كي هاري اكر دوسي ويمتاني هاكم مصدقبوا بيسي فتيروا على اسم الله وستفيد بسونا الله الله جباكم نصر قال سلامة بن قهيلي يا سلامة بن قهيلي sanin sanani zai rubin wahabin manzila ya zai da wari ya saukar da wani wuri hatta kala har ce mararna ala kantara falan manta kaina ya ce mun tsallake gada da muka haɗu wa alkawarin yau ma idin abdullahi bin wahab bin rasidi a lokacin shugaban kawarin gafi na abdullahi bin wahab rasidi fa kala lahu ya ce musu alkawar rima ya ce ko ai ku jefar da ibiyan wata milusi musa ku kowa ya zare ta kodinsa min jikuniha daga inda ake safari فإني أخاف أن يناشدوكم أن يناشدوكم كما ناشدوكم اليوم الحروراء سبب إنا زين جود karfi muku magiya kamar da suka muku ran da kai haraura فرجعوا فوحشوا برماهم أي فوحشوا برماهم يسوك جيد نيسا سك تحرب متاني سك تحرب متاني وطل السيوف سك سك ذلك الزكلا ما راتكم تكبر وشجرهم الناس برماهم في متاني سك ما سوك قال وقل بعضهم على بعض حتى تكتشف وان تفارقا وان وما اصيب من الناس يوم الا رجلان المتعني وان التي كان غزيا مسلم يقعي حتى معتزم السيوف فقال علي رضي الله عنه كيف ان علي التمسوا فيهم المخزن كيف يكون كيف يكون كيف يكون وين بعد شيء ابنه ونيم ورد من الله لا مسوي قصة من يقول ثم علوني كلامي كذائب فالتمسوا ولم يجدوا أكد أكد بنتك أكد بنتك بقى سامشبا في هذا فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل قد قتل بعضهم على بعض سيجي كم سيجي كم واسمه ثاني بعد كان جاء ويجي بالسنة ومن ناسا ومن ومن ناسا ومن قال اخبروه يجي هو يجي بالجاش فوجدوه من ماي للارض تلك فانيس كف كفت فكبر يقول مالي الله أكبر يقال كبر إذا قال الله أكبر ثم قال فأنا صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين آه الله الذي لا إله إلا هو لسميت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الله من حديث لك من الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو قد قطع له ثلاثا وهو يحلفنا yana rantsuwa ko uku na ji wannan hadisi daga manzo Allah na ji wannan من daga manzo Allah sallallahu alaihi قال حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وارد قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن بكر بن سعيد عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحروريه لما خرجت متعن حروراء ونورين على العراق متعن بكير سنار فرسين سنن الدين cikin su ne wata ta zo tambayi na Aisha ta ya Aisha menene ya sa mace na haila ta ta azumi za ta rama amma ba ta sallah ba za ta biya ba sai ta aharuriyatun anki ana daga kan kima sananin addini su a wajen sun mata sai na aila sannan masu tsara ba suna tsananin addini tsananin sai suke mun gane ko suna وهو مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه قالوا تلك لا حكم الا لله في كده بيتا تلك لا حكم الا لله كما قال في ذات قال علي ابي علي كلمه الحق اريد بها باطل فقال لك فدا كتيا في أمانية من المية في كتاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ناسا إذا لن لي الله صلى الله عليه وسلم ياسر فتوين سنة ثانية يعني إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء لكن ما قلت على مجلس أسنوع المهتم يقولون الحق بقلق نتيجة سنة أخبر يا أما أكثر حركة لا يجوز هذا منه وأشار إلى حده سنة أخبر جسيا لا أما ما يجوز واجه مثلا سيدون هذا مقوم رئيس مقوم شيخ من أفضل خلق الله إليه منهم أسود إكل سونة مكي سوى أن الله تشهد أسود أقول أسود إهدا يديه أبي الشاك أو حمد ساعه هيك في نون آه، تنكي كوكو كوكو أو حرمة السبيل وقرأ في النون نعم فلما قتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه دخلنا عليه كيف كيف قال انظروا كيف سيدنا علي كيف تكون بنت كاوان لم تكن من الله يكفك من شيء اتاوش القوه يكفك فنظروا فلم يجدوا شيئا suka ji suka bincika ba samu komai ba sai suka dawo suka ce ai ba mu ga wani mutum da irin wannan kamanni ba fa qala irji'u yake ku koma fa wallahi ma kazabtu wala tukib yake ku koma ku binciko na ran Allah ba kariya ne muku ba ni ma ba kariya aka yi ba da aka faɗa min akwai kure ba ku ba من ذلك فإنها هذه مسألة في سنة فارسة فمن جعل الله صلى الله عليه وسلم يا علي كيف وانا كجي وجن وري ورقاء أقول تمتي سائع قويني وسيكا ترى لك تخجي في كرم لكي تكشي تبا ويأتي تبا وسيكا ترى لك تخجي في كرم سكا ساجي تريان تريان تريان سكا جين إنت من جعل الله فلا نمسك فاميسا ها هل يا إنا وسيكا

aka bincika a ali suka caji duk inda za su caji ba su caji ba su ce ba su magana za su jiya ce manzo Allah ce akwai abu ce babu manzo Allah ce akwai sai ce babu ko ta fito da wasiƙa ko ai dai dai da ke to kaga abu gaskiya kenan sai ta kwance ga ta ta kama nan da ta kwance ta fito da wasiƙa shi ke sai su karba abin da aka ce ku karbo wasiƙa ba a ce in kai muku ƙarya ku yanka ta ba ba a ce ku a'a ba a ce ku sake ta ba ba a ce ku bakanta mata ba a'a abin da ya ƙaure na sayyidina Ali kai shine manzo Allah ce akwai wasiƙa sai kuma kike babu wasiƙa kuma da kike ba wasiƙa ai ba cewa kai ba wasiƙa ku bincika ba kun bincika duk ba wasiƙa kuma ba wasiƙa akwai wasiƙa inda ta koye ba wanda kuma tunanin za a koye wasiƙa a wajen mun gane ku bisa mata sai ka kyale ka inda sai Allah bai halitta da sayyidina Ali saboda imani ta wannan yana nuna imani sayyidina Ali kamar ya juyo gaskiya ne ta hankali ya tabbatar cewa babu wasiƙa amma sai imani ya ba hankali ya a manzo Allah ce akwai wasiƙa kike ce ba wasiƙa wani da gaskiya ce wata magana ce gaskiya ke manzo Allah ce akwai wasiƙa ke ce ba wasiƙa ko fito da wasiƙa ko ko san inda dare ne to sai kaga cewa da gaske abin yake ba sai ka kwanta da to shine wannan nabi kuma da bincika ba samu ba kace ai babu yace kai ku koma ku binciko wallahi ba kariya ne muku ba kuma wallahi ni ma ba kariya aka min ba gaskiya aka fara min gaskiya na fara muku akwai مرتين أو ثلاثة صدق ثم وجدوه في خربته إذا يكتب عليها تكون كوه فأتوا به حتى وضعوا بين يديه فكأكل كأجل سيدنا علي قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي في مثل إن من أتى او زار يونس في روايه زار بخير وحدثني رجل عن ابن حنين انه قال رايت ذلك الاسود وان يتنازع وان بجن مسلم لمن الله كتاب باب الخوارج شر الخلق والخليقة باب اللي الخوارج سوني مثل شر الخليقة duk fitinan da ta faru ta cikin mutunci har zuwa yau ba har da su ne kamar duk fitinan da ta faru kawai kawa shi ne ne shi ne shi tawaye khalifa musulmi ce a aje a zuba suke kaza zuba su ake yi aje a zuba su gashi nan sayyidina Usman ya kaza gashi nan wani ya kaza gashi nan kaza ya kaza shi ke sai suka tato da kasan masar ne da kasan ina ne aka zuga su sai na umar sunan ya dauki makami ya ba bani umayya an uwan mutanen sa dangin sa ya dauki kaza ya kaza ya dauki kaza ya kaza shi nan ma al'amari ba sai suka taso ina za ku suka gangami ko ina aka haru ina za a za a madina sai an kashe sai na usman ya yi zalunci da ya adam kuma da sahabi ne da rikin manzon Allah ne yana cewa wa shari'ar janna annabi ya rubuta idanu sai suka zartar da hukunci cewa ya kafirci ya yarda shine tawili eh. tunda ko ya kafa ya riga dole da shi to in ya kafa ya riga wa yake zantar da hukunci na annabi shine khalifa wa ya ba ku ikon zartar da hukunci shine aka taso aka zo duk abin da ya faru ya faru shine har zuwa yau ana ta cikin jini ana ta cikin jini ana ta cikin shi ana ta zubar da jini Allah ya kiyaye sai ta al'amura ana tafiya da shi ne a hankali أكثر من حلقة إن الله يرفع السري أكثر وأكثر مدى منال البركة دى منال جابي أكثر كما ترى مسلمين الأمر مسلمين في حلوة kirista kan kuma san al'amuran hannuwa ya kamata tabbata ya so a zaura lafiya shekara shekara goma ba a ɗauke wuta ba shekara goma zuwa da jini wuta uku wani ba in ka ga wuta ta tashi ta sabon gari to hatsari ne tsayi ne ba wanda zai kashe ya kona zuciya wani me ne za a iya yi ba za a iya yi abin da ya sai an mai da Najeriya ta zama karan da sai ka ga wutar lantarki kamar da kai za ka sako gidan jirgin sama a cikin ba haka ne da yake in ba haka mai amfani haka ku kira da kiski mutane ku zo ku yi karya a zabe mu za mu wakilce ku da fita cikin zafin rana da wahala da menene ku je zabe ku amma har yanzu mace ana cikin zafi kashe cikin birni ga mace ta zo ta fito tsoro ba wuta da za ta kunna farka tana jiran za iska iska ta shigo mata daga waje iska kuma mai zafi ta je ta gara sannan kuma kasan Allah ya kawo kuɗi ya ba kasan arziki da daddare kana jin ya ana ko suna suna ihu ga zafi ga gumi ga tauro sannan da safi a ce menene ya menene ban karo ya kama wani da me zai harkar kare kama ina kin ka safi da yaran mutane da kai a zabe kwarai da mutum duk wanda ya je shi wala ta za ta canza idan ta za ta canza mu da ta canza gidan za a gina ko ma za a yi da kuɗi to al'umma har gobe ka je cikin birni za ka ga mata suna zaune ana za ma gidan ba babban gida bane babu inda iska za ta shigo a matsayin ake a takura ake lokoma ba inda iska zai shigo da ku bar wutar lantarki ma kowa yake fanka ya aji matarsa ko jata masa ko ƴaƴansa su ma sami iska kaɗan abin da yake kowa ba ba ka bukatar wannan ma kun fi ƙarfin wannan sai a samu musu wannan mana a samu wutar lantarki shekara goma a ɗauke ta ko sosai duk kauta da gasar Saudiya ka tashi tun daga Makka har Madina ka san kuma daji zaka ji da kautar lantarki wane ne ka kautar lantarki da kowa da kuma abin da yake shine wajibi a kanku amma don an zare ka je hola ka ka canza riga ka ka canza mota ka ka canza ka gina gidaje kin ne yake da kai wallahi wallahi dabban kenan cin amana kenan kuma sai Allah ya tsayar da kai ranar lahira sai kai bayani tunda ba kuri'ar ka kai ta ka samu wannan majalisa ba kuri'ar ka tsora ka wannan kujera ba da kuri'ar ka da kuri'ar dangi da kuri'ar sauran jama'a sun suka baka wannan jama'a alkawarin ne ka cika musu me kai musu ai Allah ya bayar ko ne za ku je ku samu haka za ka baka kuɗi kai ka zabi abinda kuma zai to ba ba kai wa ma asaba kun min musibatin fa bima kasabat wa ya'fu anka wa ya'fu anka kowa kowa kowa ya san gaskiya al-halal bayyinun wal haram bayyinun ba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ke da sai sauraron zuciya sai sauraron zuciya ba haka bane eh dan yake ai magudi na samun dama ne eh. قال حدثنا شبال بن فروخة قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا هرير بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم إيه الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فأنا بغض تبدا وقنصين الدين المسلم كنت تكينا هر أبدا هم شر الخلق والخليقة هم شر الخلق والخليقة دون ما في شر الخليقة من الله بس كده تبيئون قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري اخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سميته من ابي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث قال وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن نصير عن الشيباني عن عن بسير بن عمرو قال سألت سال بن هنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج ما كما انت كايت من ذو الله أنا مغنى جميل خوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق ناجي سينون عن نصدوها غلط قول يقرؤون القرآن بألسنتهم أنا قبل تهيم الشراكة لا يعدون راقيهم ما ترجع القرآن إلى حلقة القرآن با يعدوها في السياسة با يعدوها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الاسناد وقال يخرج منهم اقوام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن يزيد قال ابو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشر قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن اسير بن عمرو عن سهل بن هنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتيه قوم قبل المشرق محلقه رؤوسهم وان ثاني ذاك الجو ديموا a kasar madina an ce gabas mana an kara zuwa kan kasa hanya kasar iraq muhallaqatul rubutuhum masu yi za su ga halin imuwa قال القاضي إياه رحمه الله تعالى حكم الشرع ان ما سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل اذا حكم الشرع دون الله من الله يا كاتب كما ذاكر ولم يذكر في هذا الحديث ان هذا الرجل قتل بعدها لما تندي زي دفاع عن كشف الباب ثم يحكم حكم تسكينا ما انا وقت لا تبت عن كذا كوني تبت راح تشيني ما لم يكفي ولنا ابن يا اوري مسكي ابن يا اوري مسكي لم يكن متى تاويل كو تاويل يزمو كربت تاويل كو كو شي تاويل شي ما انا بكاتب ي ودايوا غالبا يكون التأويل يحتاج إلى تأويل قال المازري يعتبر أن يكون لم يفهم منه الطعنة النبوة التي أبن ليس بأكش شبا بأفهمتك وياي سوكا أنك منزل الله بني وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة أبن لي كوي يا بن أنت منزل الله سوى بي آدم بني أما بي أبن ليس أن منزل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد والمعاصي ضرباني أشد أبن لي فلا فلعله لم يعاقب هذا القائل لانه لم يثبت لم يفوت عليه ذلك وانما نقله عنه واحد وشهاده الواحد لا يراق بها الدم ويش في آه لا بارد لاسف لاسف من الله مكون اين يفعل to kuma mutum ɗaya labarin shi kaɗai kabarin ahadi kenan ba za a zubar da jini saboda shi ba wannan na tawilin da yake tawilin nan kenan na biyu qala al-qadi iyal hada at-ta'wil batil yadfa'u qawlu i'dil ya muhammad duka ko wannan ta'wil da aka ce mutum ko ya faɗa wannan gashi nan yana tsaye shi da kansa da yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واتق الله يا محمد وخاتمه كتاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذه هي العلة بالتقبل بيسا بعثة الكبا فدا متى ليس أوكا سوى من ذا الله يا فارقة تتحدثا إذا في ولا إذا في كل ذي حنا أما هو كيف يا هو كنت سبب معنى من ذا الله صلى الله عليه وسلم شريعة كما كان المصلحة الراجحة مصلحة راجحة مصلحة ɗauka ki tafi ita ake ɗauka a yi amfani da ita sai sa duk sa'an kace aka fashe an kafa shari'a musulunci to manyan mutane masu hangen nesa waɗanda suka san je wanda suka san me kai me ke me za ke dawo wanda suka san tarihi manzo Allah da sirrin manzo Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su za a tuno shawarwarin ya yarda da waɗannan al'amuran وصلك ما عظمت لكه مع غيره من المنافقين الذين اعذروا أنا في ولا إلا بأك أول ولا حديثي أنا إذا ذا أوسع أفسر بسها من سنة من أشياء في جفاء ما ذا الله جالي إلا في نمبا ويقول اللي حوصة من غاني كو آه جنكي لا بأبي جلوس نورا من بلاي wannan da ka ne lokacin ne wanda ake ba ku ne wanda ake ba ku ne eh sai aka baka miliyan daya aka ce ka zaduwa ne sai ka karba ka ce irin zaduwa ne sai ka ce ai mun yadda ba ma sai ka yi rantuwa sai ka yi rantuwa ko sai ranar zabe ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala wanda duk yayin rantsuwa ba zai yi abu ba sai daga baya ga yin wannan abin shi yafi sai ya kafara sai ya ba ga shi ba ga zalla ga ba kan yi tafsir eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce duk wanda ba mun karanta kun manta wannan karanta an kar an manta da yawa da yanzu mana za a karanta a kuma a cikin hukunci kuma kowa ya karanta kuma lalle kuma sai na bayani ai duk ana faɗan komai abin da ake shakka shine abin da aka ɗauka ɗin ilimi ne ko ba ilimi bane shakka ko a amin na tabbatar haka yake ne ga ilmin manzo Allah fada ba mun karanta cikin sahih muslim mun karanta cikin ba mun karanta manzo Allah ne wanda ya rantsuwa yake ba zan yi kaza ba akan rantsuwa daga baya sai ka ga yin shi ne ya sai manzo Allah ya maka ne فليكسر عن يمينه وليأتي الذي هو خير بزي كذا رجل كوير انت زي كذا سيك ما يجرس من يشيله زي بي فليكسر عن يمينه وليأتي الذي فيه خير ما هكذا ما زال الله يبقى بقى وين لما تعلم لهم دبا الساتو لا تجد أبي دبا الساتو ميكتي كفتو ميكتي؟ Amen. وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم في باب الذي بيان سوى زكاة باب التحريم الزكاة زكاة حرمت من الله صلى الله عليه وسلم بإيالانسا kuma yana ke shugabanci na gaskiya ma'ana zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zakka ta haramta gare ni da ni da kai ana da jikokina da iyalaina ba ma cin zakka ne ka duk sanda ka kawo zakka ka tabbatar da ka kame za a bayar ba zan je gida da kibale bane ba zan je ka banki bane ba zan je a'a za a ba wanda suka cancanta ni manzo Allah shugaba shi fara haramta ma kansa zakka ma'ana shugaba shi fara haramta ma kansa cin harama shugaba shi ne fara haramta maka ka kai da dukiyar kasa shugaba shi ne zai fara wajabta maka ka girmama dukiyar kasa da hukunce hukunce kasa da shi a lafiya amma ya zama shugaba kansa shi zai tafi dukiya da yadda me zai bar ma mutane ba abin da da'iman ka'idar rayuwa in kana da shugabanci kana dukiya talaka shi zai more duk dukiyar talaka duk dukiyar mai kuɗi Allah ya kaddara talaka zai more dukiyar aka ce ka baki zakka dole ba ka baki ba zaka ka kyauta kana baki ne dan shi ko da ka kare kanka kana baki ne dan ka kare kanka ba haka bane aka ce ka baki da ka zauna lafiya ba ka baki ba zaka zauna lafiya ba haka bane sa'annan kuma mun sha ga misalai Bisa sa kake da kuɗi miliyan ashirin za ka gina gida kai ne karshen wanda zai fara murar gidan zuwa za su riga ka morar gida ka fara talakawa kana da miliyan ashirin za ka gina hotel zaka gina gidan da zaka ka miliyan dubu ba kana hange zaka ka samu kuɗi yawa ba kawai karshe wanda zai fara korar wannan dukiyar da kudin ta gidan mai shara ya karba mai yashi mai rodi mai tanti mai kaza mai falamba kowa sai an yi an gaba shekara uku ko hudu ana ta fama ana ta wadatuwa wanda ya sayo matarsa takalmi wanda ya biya kudin makarantarsa duk a cikin ajiyar ka har yanzu bayarwa kake kuma dole ka bayar don bukatar ka ta biya za ka yi zuwa kai noma ne za ka yi haka rani za ka dora bulo kan ka kana yadda rai za ka iya gidan gidan gidan gidan shi da gina kansa dole akwai wanda za su haka Allah ya tsara rayuwa sai kowa ya zama biyan bukatar ta tsakar wannan ya aka yi karatu wannan matar ta samu atamfa wannan ta samu gwal wannan ta samu takalmi wannan ya aure da yansa kowa ya ya gama sai kowa ya gama biyan bukatar sa amma za su yalla bai sai yau za ka fara bin morai kuma dole haka tsarin yake baka isa ka canza tsari ko ka sai ka gina mu gani ko eh zarabin gida insha Allah masu jama'a suna ta aiko wasiku cewa ya kamata a kawo a fitar da akwatin darul hadith to ni alƙawari zai kawo na ba ke zai watakila ya zo a makarko zai bai zo ba ke da insha Allah sati mai zuwa za a fito da akwatin darul hadith wannan Allah abinda Allah hore maka ka saka so da katin jariya ne na Allah baya yawa baya ka dauko da haka za a gina insha Allah aiki yayi ne za an tafi ana nan ana tafiya in ka tsaya ka tafi a barka in kuma ka diga ko da kwandala ka saka da kitabu ne amma Allah hore ka saki zai zai zai zai yurafi Allah zai rena maka zai rena wannan sai ka ya yawa watakila shi ne sanadiyar shiga ka aljanna masu taka kai kuma sai ka zama zuwa musu taka kai suna kawowa masu kai kayan aiki masu kan mai da mai baki daya rana da kuwa za a ce insha Allah an gina masallacin darul hadith an gina makaranta karatu da insha Allah za a yi karatu maza za su yi karatu mata za su yi karatu za a zo duk tsarurrukan da muka dauko a Makka da Madina insha Allah sai an aiwatar da su a kanan nan sai kuma ta dace an tsoron ta insha Allah rana fara kai zabe ko to rana asar za a je hutu za a je zabe dama masu zabe su ne su sai kasu gare su ko ke na cikin su kada Muhammad ya ta ku tsaya ku kura idanu saboda al'adar ki wanda Allah ba son aika da ba a son aika da hankali ne ana son a zauna lafiya kina zage da ka kika kun in sha Allah zai zo ya zama tare kun gane ko to muna roƙon Allah ba da sarki ya ba mu damana mai albarka ya ba mu ruwa mai albarka Allah ba da sarki ka kai mu Najeriya ki tsawon gadi Allah ka zama Najeriya shugaban da zai sa dukiyar kasa ta zama dukiyar kasa Allah ka zama Najeriya shugaban da zai sa a zauna lafiya musulmi ya zauna lafiya kirista ya zauna lafiya ga hauke zauna lafiya bari zauna lafiya ina zauna lafiya Allah ka zaba mana Najeriya shugaban da zai sa kanan mun ya haske kamar yadda zaka ga gaje Makka ko gaje Madina Allah ka zaba mana Najeriya shugaban da zai sa dukiyar kasa a dauka a aiwatar a jin kasa a wa'anda za su daga baya su tabbatar da cewa Allah ya abuta wannan kasa Allah ya zama mana da wani na kuma na kai wanda wanda na bi manta wallahi da barik lana bi ma akai wanda na wasiri wannan kira ma kai wanda na tafi wa la yuqba alai innahu la yuzillu man walayka wa la yuzillu man adayka tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين ما معصيتك ومن ساعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا ومتعنا الله وقوتنا أبدا الوارث منا واجعل نارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ربنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين